الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين ذكرنا شيئا من الواجبات تخص أولئك الذين يتقلدون مقاليد الأمور ويشترك معهم غيرهم ممن عليه أي مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة ولم يبقى إلا أن نذكر بعض الخطوط العريضة مما يجب على الرعية تجاه الرؤساء إن مما يجب على الرعية تجاه الرؤساء المناسهة الطيبة وقد تقدم أن النصيحة من الدعوة ولا بد أن تكون بالحكمة بالكلام الطيب بسرد الأدلة التشريعية كتابا وسنة ثم عدم التعرض له بالسيف وعدم التعرض لهم بالشتم والطعن واللعن أحيانا كانوا أو أمواتا إن هذا مما يجب على الأمة ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم وأبو نعيم وغيرهم ثم مما يجب علينا جميعا مساعدتهم ومعاونتهم في تنفيذ قراراتهم المبنية على العدل والإنصاف التي تعود على الدولة بالخير وذلك لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان abinda hudubar mu ta kunsa ta yau hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an karɓo daga Abu shi ne Tamim ibn Aus dari. dari yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, addini nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha ne har so uku sai muka ce da shi gawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ga Allah ta'ala da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi da kuma sauran ɗaiɗaikun al'umma idan an ce nasiha kuma shine ikhlasi tace abu nasiha ga Allah yadda da shi a matsayin bauta shi kadai ba tare da abokin tarayya ba nasiha ga littafin Allah gaskata shi tare da yin aiki da duk abin da ya kunsa nasiha ga manzon Allah ɗaukan shi a matsayin jakada tsakanin Allah da bayinsa babu yanda za a yi ka bauta ma Allah da wani tsari sai da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi nasiha ga shugabannin musulmai shine aza su akan daidai in sun yi kure taimakon su akan daidai in sun dace da daidai nasiha ga sauran al'umma gaba daya shine ka zanto yadda ba ka son a cuce ka ba za ka cuci wani ba yadda ba ka son a zalunce ka ba za ka zalunci ba wani wani nan ka san shi ko baka san shi ba dan uwa ko wanda ba dan uwa ba sannan wani hadisin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya yarda muku da ababe guda uku ya ƙi muku kuma al'amura guda uku ababai guda uku da Allah ya yarda muku da su farko bautawa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba na biyu riko da igiyar Allah ba tare da rarrabuwa ba igiyar Allah kuma shine addinin musulunci addinin musulunci kuma shine abin da yake rubuce cikin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga fahimtar magabata na gari su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam riko da wannan ba tare da rarrabuwa ba wannan yana cikin abin da Allah ya so mana na uku yin nasiha ga dukkan wanda Allah ya jibinta masa nauyin gudanar da al'amuran mu shugaban karamar hukuma ne kwamishina ne minista ne gabna ne shugaban kasa ne ya zama wajibi mu nasihance shi gwargwadon nauyin da Allah ya ɗora masa na gudanar da mu nasihantarsa kuma Shi ne ƙoƙarin nuna masa abinda alherinsa zai ƙare kansa da mu gaba ɗaya gwargwadon faɗakar da shi abinda ake jin tsoron in ya aiwatar sirrin abin zai faɗa kansa ko ga kanmu gaba ɗaya wannan ya zama wajibi faɗakar da dukkan wanda Allah ya ɗora masa nauyi a kanmu amma ababen da Allah ya ƙi mana shine banzartar da dukiya ko tozantar da ita almubazzaranci sannan kuma ubangiji ya ƙi mana jita jita an ce sun ce Has kawai ka ji magana baka san mazarin ta ba gaskiya ko ƙarya ka je ka doras sannan kuma ubangiji ya ki mana yawan tambaya abinda ake nufi da yawan tambaya a nan yawan tambaya cikin abin da baya da amfani a addini ko cikin abin da shari'a ba ta yadda kai tambayoyi a kai ba ka tambayi tafasil na game da shi na al'amuran gaibu kai dai abin da aka yarje ma yin tambaya abin da ibadar ka ba za ta gyaru ba sai da shi abin da aqidar ka ba za ta gyaru ba sai da shi wannan ya zama wajibi kai tambaya amma tambayar waɗansu al'amuran da jahilcin ba zai cutar da kai ba sanin su ba zai ƙara ma nauyi a cikin imaninka ba ba da amfani yawan tambaya a kansa annabi ya ƙi mana wannan yanzu karkashin waɗannan hadisai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam na haskaka mana hanya ta yadda za mu iya gyara al'amuranmu ta yadda za a samu al'umma ta gari daula ta gari domin daula ko al'umma a duk inda suke ko a gandun daji akwai shugaba ko wanda ake shugabanta yayin da duk aka ce ai ba shugaba to babu yanda za a samu tsari da haka duk lalacewar shugaba ya fi a ce babu gaba daya to idan aka same shi ko ya zanto yana salaha sai a karfafe shi kan salaha ko ya zanto yana da tangarda sai a kokarin fadakar da shi ya zai ya gyara shi kuma ya zama wajibi ya karba matukar abin da aka faɗa masa ya zama daidai su kuma jama'a ya zama wajibi su faɗa abin nan matukar sun san abin da za su faɗa daidai ne wajen faɗa kuma su yi amfani da kalmomi masu daɗi an samu canjin gwamnati sakamakon abin da ya faru a ƙasar nan wanda kowa ya riga ya sani daga samun canjin gwamnati zuwa yau duk ranar da ka buɗe wata kafar watsa labarai ko ka sai jarida ko mujalla sai ka ga gungu-gungu na jama'a imma kasashen waje imma daga cikin gida jam'iyyu na siyasa ko ƙungiyoyi masu samar da yancin ɗan adam masu da'awar neman yancin dan adam suna ta ƙoƙarin gabatar da nasiha da shawarwari da shugabannin wannan ƙasa. har yanzu kuma an kasa samun kwakwaren harshe na al'ummar musulmi wanda za su ce a musulunci ga yadda nasiha ta. yanzu a ce kasar mu wadda take da canji na al'umma tsakaninta da sauran kasashen turai canjin manufa ta siyasa tsakaninta da can canjin manufa ta dan arziki tsakaninmu da can a ce su ne za su rinka turo wakilansu amerika ta turo wakilai ingila ta turo wakilai don ganawa da shugaban kasa ƙungiyar kan a cikin gada a cikin gida ta nemi ganin shugaban kasa a duk Najeriya an zaɓi da cije sun je sun dawo amma wannan gani ne na hukuma ta nema da kanta wanda ba bambanci a wurin ta tsakanin jihar Kano da jihar Ekwa Ibom kowace jiha ce daga cikin jihohin Najeriya amma mu a musulunce muna da abin da za mu gabatar to sai ya kasance an yi shiru har yanzu ba ce komai ba sai na ga ko da ban wakilci dukkan al'ummar musulmai ba ila ya ake ni in wakilci al'ummar da muke sallah da su a wannan masallaci dan gabatar da nasihar da musulunci ke a gabatar ba mu da alaka ta kai tsaye da hukumomi da zamu ce kaza amma mun sa a kasar nan ya halatta a faɗa a jarida ya halatta a faɗa a rediyo waɗansu a Voice of America waɗansu a BBC to dan me ba za mu faɗa a kan membari na Juma'a ba sai mu ya zama wajibi kenan mu faɗi dan abin da muka sani ba dan cin mutunci shugabanni ba sai dan nuna ƙaunar mu gare su dan jan hankalinsu da nuna musu abin da zai zanto gyara gare su nasiha ta farko shi ne wajibi ne wanzar da adalci a cikin shugabanci idan an ce adalci kuma sanya kowane irin abu inda ya dace yana daga cikin adalci duk wanda za a ba mukami za a naɗa shi kan wani nauyi na jama'a ba shi za a nemi a yi gata ba al'umma za a nemi a yi gata ƙasar nan ana bin tsari na aiwawa na gata to tun daga wane ana tare da shi dan gidan wane ne mai kaza da wane a sa a makala shi a wuri kaza dan ya dan samu ba ya da motar shiga a makala shi ya samu kaga anan shi kadai aka kalla dan a nada shi ba jama'a aka kalla waye zai musu hidima ba to nada wane dan shi ai masa gata wannan baya cikin adalci nada wane wanda aka san zai wa jama'a aiki zai kare mutuncin al'umma wannan shi ne adalci adalcin nan kuma dole ne dan Allah ce inna Allah ya'muru bil adli dan Allah ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce matukar za ku gudanar da harkokin jama'a to ya zama wajibi ku yi adalci ba maslahar ka zaka kalla ba maslahar jama'a Allah ya ce ku yi adalci sannan ko me za ku yi ku yi ihsani dan ubangiji na bukatan ihsani abu na biyu lalle ne a guji zalunci a rinka suna mummunar makomar zalunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ce nau'i biyu cikin al'ummata ba za su taba dacewa ba da fito na gobe kiyama nau'i biyu cikin al'ummata ba su ba fito na gobe kiyama kai ku yi mana shi mutum na farko ko nau'i na farko shugaba azzalimi duk shugaban da yake zalunci ba wai shugaban kasa kadai ba har shugaban karamar hukuma har hakimi har sarki har gwamna har minista har kwamishina har darakta har darakta general na wata ma'aikata dukkan wanda aka ɗora shi shugabanci kan wani abu ya zalunci kai ko tsakanin mata biyu aka sa kai ne mijin su ba kai ne shugaba ba arjalu qawwamuna 'ala nisa wal rijalu na daraja kai zalunci ka shiga cikin wannan hadisi shugaba azzalimi ubangiji ta'ala ya ce manzo Allah ya ce wannan ba zai dace da shi tuna buga ba kiyama na biyu shine kullu zalim marik dukkan wani mai zurfafawa cikin lamarin addini ya wuce inda aka ce ya tsaya ya kirkiro bidoyi ya cusa cikin addini shi ma ba zai dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu na uku duk da cewa zalunci haramun ne akan dukkan ɗaiɗaikun al'umma amma harancinsa yana ƙarfafuwa ya bunƙasa akan wanda yake shugaba na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce mutum hudu Allah yana kin su mutum na farko dan kasuwar da yake yawaita rantsuwa ya rantsa ya kan ƙarya ya rantsa ya kan gaskiya ba tambaye shi ce wallahi tallahi kaza na sayi shi wallahi tallahi ko kuɗi na baka mayar mun ba wallahi idan na saya kaza ma ni ban ci ai in na sayar ma kaza ni ma ban ci riba ba ai ko kuɗi na ba kai mun ba wannan Allah na kin irin wannan dan kasuwa mai rantsuwa a can mai yawan rantsuwa na biyu talaka mai girman kai ba shi da kokobo da masifar girman kai da jiki da kai bai zai je ya sana'a kaza ba wai ya fi karfin kaza ko ba da shefanin gidansa ya gwamnati ya yi maula a kan ya nemi na kansa Falaka mai jiki da kai na uku kuma a zane zani dattijo mazinaci na hudu shugaba wanda yake azzalimin shugaba waɗannan ubangiji ta'ala yana kinsu abu na gaba mu rinka sana girman shugabanci mu sani cewa shugabanci ba abu ne mai sauki ba ba abu ne mai sauki ba wata rana marwani ibn al-hakam yana zaune sai cewa yan gadinsa a duba mun waye zo bakin kofa yana son ganina sai aka je aka leka sai aka zo aka ce ai ga Abu Hurairah nan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sai ya shigo Abu Hurairah ya shigo sai ya ce ba ni wani hadisi da ka sani cikin hadisan manzon Allah wanda zai tunatar da ni ubangiji kaga shugaba na gari kenan idan ya kirawo malami wato ba ta zai aje ayi kaza ayi kaza ayi kaza dan mulki ya tabbata ba a'a faɗa min ya zan yi in gyara ba ni wani hadisi da ka taba ji daga bakin manzon Allah kuma ka ga malamin gaskiya shi ma ba tsubbuta kai shi fadar shugaban kasa ba ba tsubuta kai shi fadar sarki ba ko fadan hakimi ko ofishin wani digi ya je dan ya faɗi gaskiya yace sanar da ni wani hadisi daga bakin manzon Allah Abu Hurairah yana da dama ya faɗi hadisin alwala yana da dama ya faɗi hadisin sallah yana da dama ya faɗi hadisin zakka amma sai ya kawo hadisin da ya shafi shugaba kadai bai shafi kowa ba a duniya sai shugaba dan a nuna yadda malanta ake so ta kasance kenan gata ne ka faɗa mu shugaba gaskiya Abu Hurairah yace masa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa saura kiris wani lokaci ya zo don gurbacewan al'amura wanda mutum zai gwammace ina ma a ce a kai shi daidai inda tauraro yake a sako shi ya faɗo ƙasa da a ɗora masa nauyin gudanar da koda mutum ɗaya ne a cikin shugabansa. lokaci ya kusa da mutum zai gwammace gara a ɗauke shi zuwa sararin samaniya inda tauraro wannan take zara matar wata a sako shi ya fado kasa gara haka da a ce masa kai ne shugaban mutum biyu ko mutum uku ballantana daula irin Najeriya ballantana jiha irin ta Kano ballantana karamar hukuma irin ta birni da kewaye ko ta dala ko ta gwale ya za ka yi da nauyin waɗannan idan an tsare ka gaban Allah kai ne ilimin su tattalin arzikin su zaman lafiyar lafiyar hanyoyin su kai za a tambaya gobe kiyama yaya ka gudanar kuma kana bukatar mataimaka waɗanda suke za su taimaka maka ya zama wajibi gabanin su wannan abu na gaba gabanin su sani cewa dukiyar daula kuɗin karamar hukuma ba na chairman bane da kansuloli kuɗin jiha ba na gwamna bane da kwamishinoli kuɗin ƙasa ba na shugaban ƙasa bane da ministoci na al'ummar ƙasa ne gaba ɗaya na al'ummar ƙasa ne gaba ɗaya waɗansu mutane cikin tabi'ai sun yi gungu zuwa wajen abu ali bin abi talib yana shugaba ranar babbar sallah suka je sai gabatar musu da wani nau'i na abinci sai sa ga abincin mai karancin daraja ne abinci ne irin na talakawa ko ya ayyuhan nasu kowa na da shi a gidansa shi kuma shine shugaban duniya gaba ɗaya ba fa Najeriya ba shugaban duniya gaba ɗaya sai suka ce da shi Abu Hurairah ina ma a samu da dan talatala ko naman zabi ko kaza ko kaza ko kaza ka dai kawo mana dan abu mai yawa mu ga ka dauki mana mu ga katon tebur an cika shi da kayan abinci nau'i nau'i Ali bin Abi Talib bai ce da su komai ba sai ce ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa baya halatta ga shugaba sai tukunya biyu kawai a gidansa baya halatta ga shugaba sai tukunya biyu tukunyan farko shi da iyalin gidansa mata da 'ya'ya kadai za su ci tukunya ta biyu ya duba kan titi talaka zai wuce a ce zo ka ci shi ne kawai abin da ya halatta shugaban karamar hukuma ya dauka cikin kudin local government shi ne kada abin da ya halatta gwamna ya dauka cikin kudin mai jiha shi ne kada abin da shugaban kasa ya kamata ya dauka ya halatta ya dauka cikin kudin wa cikin kudin kasa wato baya halatta ko da kwamishinoni ka kira wasu gidan gwamnati su kusa abinci ko da kansaloli ka kirawo su a zo a dauki kudin karamar hukuma a yi gali da su tun da ba hidima suka yi wa jama'a ba wato kenan akwai aiki a gaban mu abu na karshe wanda ke mai matukar muhimmanci dai kamata mu fahimta yana da kyau shugaba ya kusanto da mutane na gari kusa da shi kar ya kusanto da munanan mutane mutanen nan na gari ko cikin malamai ne ya kusanto da waɗanda za su ce masa Allah ya ce annabi ya ce waɗanda za su ce masa haddasana na, waɗanda za su ce Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza wannan wajibi ne shugaba ya kusanto da irin wannan kusurci don su rinka tunatar da shi Allah ya samu dattijai na ƙasa wanda suka san yau suka san jiya kuma suke da manufar ci gaban kasar ba ci gaban kawunan su ba ba ci gaban aljihunan su ba ba kwangilolin da za a ba su ba ƙasa kawai suke son su samu ci gabanta ya kusanto da su don su ba shi shawarwari wannan ya zama wajibi yin haka hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nan gaba za ku samu waɗansu shugabanni wanda suke yana daga cikin laifukansu karri na shirarar nan sai su rinka dawo yan fada waɗanda kawai za su yi musu yallaɓai yallaɓai sai kai sai kai sai kai kaza sai kai kaza sai ka wuce sai ka wuce aikin su kenan in ba ka ba abin da zai yaro za a samu shugabannin da irin wannan kawai suke so su jawo kusur to wannan ɗaya daga cikin alamomi kenan wanda ke nuna lalacewar al'umma idan haka ta faru na biyu waɗanda za su rinka jinkirta sallah su kinta kan lokaci har lokacin kyauta to dukkan waɗannan sharri annabi ya ce za ta faru da dama daga cikinsu ko mun gani da idan saboda haka ya zama wajibi ga dukkan wanda yake shugabancin jama'a ya ja mutane na gari kusa da shi kare jawo ashirarai kare jawo kawalai kare jawo waɗanda za su zuga shi su kaɗa masa ƙararrawa su ce sai kai in ba kai ba sai kaza waɗannan wallahi tallahi ba za su yi masa gata ba duk abin da za su faɗa a kan ka ne bayan ka mutu babu wanda zai maka kara kuma ka riga ka tafi yanzu kuma wani yake nema daban haka shi ma in yi mutu kuma wani yake nema daban da haka ka nemi waɗanda abokantaka da su zai maka alkhairi ubangiji ta Allah ya gyara mana al'amarin wannan kasa ubangiji ta Allah ya gyara mana wannan kasa ta mu shugabannin mu ubangiji ya tusa musu imani Allah ya ba su karfin hali wajen fuskantar kowane kalubale a gida ko a waje ubangiji ta ala ya karfafe su akan duk abin da suke so na alkhairi makiyansu ko makiyan wannan kasa ubangiji ya kare mu daga sharrin su ubangiji ta ala ya daukaci addinin musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai ubangiji ta ala ya bamu damuna mai albarka yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah shi ba su ita masu lafiya Allah ya kara musu matsalolin mu na rayuwa gaba daya Allah shi warware mana su Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al التجارة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله